Bismillahir Rahmanir Rahim. dukan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu Muhammadu, cikamakin annabawa tare da alayensa tsarkaka da sahabbansa zaɓaɓɓu. Muna godewa Allah maɗaukakin sarki da a wannan shekarar ma ya bawa wani adadi mai yawa na muminai daga dukkanin faɗin duniya damar gudanar da aikin haji don sami damar amfanuwa da kuma sha daga wannan maɓaɓɓuga ta ruwa mai albarka. sannan kuma su sami damar makwabtakar ɗakin Allah mai alfarma da gudanar da ibadu addu'o'i zikiri da kuma neman kusaci da Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ranaku waɗanda dararensu da sa'o'insu za su iya sauya zukata da tsarkake su aikin haji wata ibada ce da take cike da sirruka hakanan ɗakin Allah mai alfarma wani waje ne da ke cike da albarkoki na Ubangiji kana kuma mazhari na ayoyi da alamu na Allah maɗaukakin sarki. hakin haji yana iya kai muminin bawa ma'abocin kankan da kai da tunani zuwa ga matsayi na kusaci da Allah da kuma matsayi na ɗaukaka da haske kamar da kuma zai iya mayar da shi ya zamanto wani mutum ma'abocin basira da jaruntaka kana kuma mai aiki tukuru ba kama hannun yaro dukkanin waɗannan ɓangarori biyu wato na ruhi da siyasa ko kuma na ɗaiɗaikaku da na al'ummance ana iya ganin su a fili cikin wannan farali maras tamka wanda kuma a halin yanzu al'ummar musulmi suna tsananin buƙatar waɗannan ɓangarorin guda biyu a ɓangare guda kuma masu bautar abin duniya sun dukufa ta hanyar amfani da hanyoyi da kayan aiki na zamani wajen haifar da fasadi da baɗala sana ɓangare guda kuma 'yan mulkin mallaka suna ta aikin haifar da fitina da rarrabuwan kai tsakanin al'ummar musulmi da da ƙasashen musulmi suka zamanto tamkar wata tunga ta saɓani da rashin tsaro aikin haji yana iya zama wani magani ga dukkanin waɗannan bala'o'i guda biyu da suka fada wa al'ummar musulmin wato zai iya tsarkake zukata daga tsatsa da kuma haskaka su da hasken tsoron Allah da masaniyarsa kamar yadda kuma zai iya bude idanuwa da nuna musu hakikanin yanayi mai bakanta rai da duniyar musulmi take ciki sannan kuma ya karfafa azamar da ake da ita ta fada da hakan da kuma shirya da hannuwa da kwakwale wajen zama cikin shirin aiki a yau duniyar musulmi tana fuskantar matsalar rashin tsaro wato rashin tsaro na kyakkyawan halaye da kuma abubuwa masu kyautata ruhi da kuma rashin tsaro na siyasa babban umar sun ɗin hakan kuwa ita ce gafalar mu da kuma makirce makircen makiya dangane da batun makirce makircen makiya lallai mun gaza wajen sauke nauyi na addini da hankali da ke wuyan mu mun faɗin allah maɗaukakin sarki cewa su musulmi masu tsanani ne ga kafirai hakanan kuma masu rahama da tausayi ne a tsakaninsu sakamakon hakan kuwa shine cewa har ya zuwa yanzu sahiyoniya makiyan al'umma suna haifar da fitina a tsakiyar duniyar musulmi alhali mu kuma mun gafala daga nauyin 'yantar da kasar falastinu da ke mu mun shagaltu da yakin basasa a kasashen syria da iraki da yaman da libya da bahrain da kuma faɗa da ta'addanci a afghanistan da pakistan da dai sauransu ko shaka babu shugabannin kasashen musulmi da 'yan siyasa da malamai da masanan duniyar musulmin suna da gagarumin nauyi a wuyansu da suka hada da nauyin samar da haɗin kai da nesanta rikice-rikice na kabilanci da masa ba nauyin wayar da kan al'umma dangane da hanyoyin da ma'abota girman kan duniya da yahudawan sahuniya suke bi wajen haifar da ƙiyayya da gaba a tsakaninsu nauyin tattaro ƙarfi waje guda da nufin faɗa da maƙiya a fagage daban-daban na yaƙi yaƙi na makami da na kwakwalwa nauyin dakatar da bala'in da ya faɗa wa duniyar musulmi cikin gaggawa wanda misalin hakan ne abubuwan masu sarai da suke faruwa a kasar yaman da ke ci gaba da bakanta ran al'ummomi da kuma fuskantar tofin alatsi ne nauyin ba da kariya ga musulmi 'yan tsiraro da suke fuskantar zalunci kamar musulman kasar myanmar da ake zalunta da dai sauransu sannan kuma mafi mahimmanci cikinsu shine ba da kariya ga falastinu da nuna goyon baya 100 bisa ɗari ga al'ummomi da kusan shekaru 70 kenan suke gwagwarmaya wajen kwato kasarsu da aka mamaye. Waɗannan nauyi ne masu muhimmanci da suke wuyayen dukkaninmu. Wajibi ne al'ummomi su buƙaci hakan daga gwamnatocinsu sannan kuma masana su tsaya kyam cikin kyakkyawar niyya wajen ganin an cimma hakan. waɗannan ayyuka misalai ne na hakika na taimakon addinin Allah wanda ko shakka babu kamar yadda Allah ya alkawari zai kawo nasa ɗaukin waɗannan wasu ɓangarori ne da darussa na aikin hajji da fatan za mu fahimce su da kuma aiki da su ina roƙa muku aikin hajji karɓaɓɓe daga wajen Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kuma nake ƙara jinjinawa shahidan mina da masjidil haram na mai roƙa musu ƙarin girman matsayi a wajen Allah mai jin ƙai da karimci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu said ali khamenei